inna ligairil mawatin alladhi la hamilu jinsiyata dawlati wa kadhalika ba a cewa inna ligairil mawatin wa wanda yake ba garin su ba baqo alladhi la hamilu jinsiyata dawla bai da dauke da takardar ƙasa izinin zaman ƙasa min al bai da haƙoƙi ala dawlati bisila حقوق المواطن بالتساوي nan fa buga fa ga Kano nan wai wani wasa ne fa imi amma na ji zafin wasan wasa imi zai tashi amma da yi wasan da na ji shi mutumin wasa yake su kuma mutane sai suka dauka da gaske yake yi ya tara malaman garin yana ce musu idan mutum idan mutum ma eh, kafirci nake aikatawa ba sai ya zo kusa bai musuluntar da ni amma ka koma ka koma can wani lungu ka shiga daji ka yi ka yi zaman ka sai dai ka ce wannan kafiri wancan kafiri daidai ne wannan sai ka ce ba daidai ba ne ba to ma sai a duba a gani mutum fa iya tunawa ba fa garin su yake ba ni kunan gari na to su wawaye ba su san mu da shi ba. Kafin yi faɗi wannan magana ya zo har ya same ni nan, na je na same shi, mun dai ta iya ba ni gida ko a lokacin nan ya kai miliyan ashirin. Ya ce ga wannan, ka gyara, zai yi, na ce zai yi. Ya ce to shi kenan, ka dawo rana kaza. Ka yi ɗauko masa fayil ɗin gidan, ya ɗauko. Ya ce wanne suna kake sa a rubuta, a rubuta sunan shi na ce a sa masallaci. sai ce a kai ta sunanka wannan duniyar mm, mm. sai ce sa masallaci kan mu ran da bukata ta taso sai in sayar da masallaci in sayar da duk abin da ke akwai kwashi kuɗin koma garko abu na da su aka fashe da aka yi dariya to bayan fa mun gama wannan ne shi ne tara ma'aukatan gari na ce musu mutum ni kafiri ne zo ya musuluntar da ni wannan suka tashi ai wallahi malam to sai an kama mutum ita suka ce malam wallahi ranka da ya kama shi gazul fikiri sai dole mutane na sai hankali sai ka je ka hau tsini ka je ka shiga rikicin da baka san shi ba wanda ka je ka shiga sai sare ma fi ƙarshen ta sun suna kishi suna kare shi suna menene ɗinsa a ne abin nan sai gobe sun tare muke da shi ina jinkina abun da nake sama da komai ba ai wani shugaban da gaya min maganganu da masu daɗi ba irin shi fahada la ya bihi ahadun a ce baƙo a ce yana da jinsi yana da jinsi bai da jinsiya ya zama daidai da ɗan gari ba su zama daidai da ya ƙulu bihi adun milan nasi wa zalika lin idami a rawa na mawaƙi saboda rashin alaƙan zamantakewa zaman garin walaisa tafdilul ne, fifita ɗan gari bai kasance ba fil hukuki cikin haƙoƙi ala tanzilin daifi irin saukar da baƙo da aka saukar. Au abiris sabili. alan nazilin daifi ba, to ya yi, eh, ba duk ba ne ba. Awil muƙimi bi ahadin, ko wanda yake zaune a garin da alkawari au Amani, Huwa min ƙubailin tafawuƙi الانساني والذي يظهر ابن ذلك بينا ان الواضعي السؤال ما سوسا تنبينا تورا وان دسك وانا تنبيا من المؤسسة التبشيرية دقا تشيفيا ميشو العاملة من اي تحت تنظيم العالمية تحت تنظيم الاباء الديدي لم يدرسوا مبادئ الحقوقي zai yi dai kai mutanen nan jahilai ne wannan yan majalisar na fafaroma jahilai ne ba su karanta tsarin dokoki ba fi shara'i addiniya wajen shar'o'in addini alkawani ne, alwada'iyya hmm? ban ji ba ba ta to ai kabiri na ji ya ka ce yana ta duka wancan ma da aka da ita kai mutanen nan suna tambaya babu ne سيكار خارجي والذي يظهر أن واضعي السؤال من المؤسسة التبشيرية العاملة آه، آه، تحت التنظيم الآبائي البيهي كركشين في فرارين تورا ونن لم يدرسوا مبادئ الحقوق کے بس کلا ددو کو کی وا کتے ہے شرعی اچکن شرعی ادیریا او القوانین الوضعیہ دن سنی تمبایا مرا کن بدو ایلین سو بیخمات سو ایلین وانا تمبایا با ایتا کن تمبایا با گوڑا چی لأننا نلاحظ على أسئلتهم حول المساواة جهلت لا نراه آه، عند الذين لديهم معرفة بمغتم بيان إرن بتاظون ما سئلمي با معرفة ما بأصول القوانين الحقوق والقواعد وأكره سيدنا دين نوي أن أقول أن شيء إن السؤال يعتمد على المغالطة تنبيا كانت شيء والتضليل دقتا fahuma gaira akhlaqiyyaini don an yi su ba mutunci a cikin fil munazarati su faɗin haka ba sa cikin eh, ainihin eh, a ce mugalata ta dalil bai daga cikin halayen muƙabala aulihi wa au tatarful asila yanda ya التسهيل